jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallo da saurare a daidai wannan lokaci a wannan dare na juma'a ko ce daren asabar assalamu alaikum wa rahmatullah masu bibiyan mu a wannan kafa ta sadarwa ta facebook musamman a dandalin sgf radio and television assalamu alaikum a halin yanzu muna cikin greenhouse ne a kuma shagon da ake sai da kayan sari na dukkan wani nau'ikan kayan ɗinki yadiddika zarurrukan ɗinki zarurrukan aiki zaren ɗinki kayan kwalliya zaren ɗinkin hula almakusa cotton bias da kayan kwalliya baki ɗayansu hatta kayayyakin gyaran kekunan ɗinki idan kuka zo a wannan shago za a samu baccin nan kuma muna da kayayyakin da suka shafi mp3 turarukan wuta tsitsiyar kamshi a fankoki irin na ƙananan rechargeable foda ta mata a shana lallan kunshi jallalle kowane iri a wannan shago idan ka zo in allah ya sa da za a samu hatta da man shafawa dukkaninsu da shuwa in allah ya sa da za a samu kamar inda kuke kallo a yanzu wannan ana ɗauko muku golden ne irin na aikin cinko manya da ƙananan su shine nan kuke kallo manyan su da ƙanana gashi nan akwai golden akwai tukala wanda muke cewa miss kala na shi na aikin cinko wanda ake kyalkali da shi daga sama manyan ne wanda su ake cinko waɗannan kuma waɗanda ake ɗaukowa na ƙasa su kuma golden ne da silver su kuma waɗanda ake aikin phones da su kamar yadda masu kallo kuke gani daga can bangaren kuma shifon ne yadin shifon wanda shi kuma ake sayar da shi domin yin gyale wasu kuma suna sa shi domin su yi ɗinka a baya a can sama kuma wannan inda ake ɗauko muku shi kuma bangaren wani yadi ne da ake ce net material wanda shi kuma yin shi ana iya ɗinka shi in aka ɗinka shi a sa mashi landin mai kyalkyali sannan kuma ana sa shi ga ɗinki a ɗanyi kwalliyar ɗinki da shi na kusa da shi kuma shi ne wanda ake yin shi wannan ɗinkin da shi wanda ake london da shi shi ne wanda muke ce Lake. ko kuma a yi tutar najeriya ko a yi falafalai ko kuma a ɗinka shi ma haka nan a sa shi a yi kwalliya da shi shi ne muke ce ma roslik daga ƙasan shi kuma london ne shi kuma na cikin roll london ne na cikin roll shi nan kuka duba za ku gani kala-kala sannan kuma akwai abin da muke ce mai hestic ita wannan hestic kamar yadda kuke gani masu kallo da saurare mafi akasari masu ɗinkin kot suna amfani da shi yanzu kuma hatta masu ɗinka kaya ɗinkunan mata inda ana son a yi ya zanna daidai don allah ya sa da idan aka sa irin waɗannan abubuwan zai yi insha Allah sannan kuma ah, idan kuka duba kamar yadda kuke kallo masu saurare A nan zarurrukan aiki ne wanda suka shafi zaren aiki akwai manya zarurukan aiki kamar irin waɗannan muna ce mashi babban ƙarami shi ƙaraminsa shi ne wannan shi kuma zaren aiki akwai babba akwai ƙarami akwai babban ƙarami akwai kuma medium akwai kuma tiƙeƙe duk za mu bi ku a hankali za mu nuna muku su amma dai wannan shi ne zaren aiki ƙarami wanda ake aikin fonus wannan kuma shine sa babban karami a nan bayan mu idan muka zo za mu nuna muku inda shi kuma medium yake da kuma shi wancan wanda ake kira gandame mai a wannan kuma zaren aikin cinko ne cinko dai wanda ake yi na decoration na kwalliyan ko sarauta ko kuma aikin da za a yi ma mata to da wannan zarurrukan ne ake amfani da su ga sunan kala-kala sannan kuma akwai manyan shi shine gashi nan muna kiran manyan shi kuma jns muna kiran shi damisa kamfani ne daban-daban saboda shi ana yin ɗinki irin wannan na maza shi kuma na aiki kaftani kenan to ana amfani da irin wannan don ana in ka duba duk kalolinsa ne ga sunan anan eh. sannan kuma in muka zo nan shi kuma muna ce mashi zaren tubali zaren tubali masu kallo zaren ɗinki ne wanda ya shafi idan kana da aiki da yawa to ba sai ka tsaya ga na kwallo-kwallo ba sai ka sai wannan tiƙeƙen sai ka je ka yi amfani da shi kai ta yi yi tariya kai ɗinki kai tariya kai ɗinki insha Allah za ka daɗe kana yi akwai wani wanda muke kira manyansa shi shi ne tiƙeƙensa shi wannan masu keken ziza sun fi amfani da shi saboda ribansa ga shi dai ƙato ya kai kusan wancan guda nawa shi ya sa masu zigza musamman lokutan da suke da aiki yanzu za ga suna ta sayi suna bikin suna ajiyewa saboda gudu suke kada a zo saye ya kare saboda su suka san ribarsa su ta aiki bai karewa shi ma zaren ɗinki ne ina ba teloli shawara su jaraba wannan su ma za su ba 'yan ziza za su yi ma 'yan ziza godiya saboda da su suka koyi sannan kuma akwai karami shi zaren ga kuma mai karamin karfi shi ma akwai shi na tubalin gashi kamar yadda kuke kallo masu saurari akwai zaren zigza wannan akwai kuma zaren zigza wannan sannan kuma akwai zaren zigza wannan dukkaninsu idan kuka duba nauyi-nauyi ne gashi nan sai wanda mutum ya zaba dukkan sunan zaren wibin ne wanda ake yin zigza da su zigza wanda ake yi ta cikin kaya shine ake cewa kaman cin baki kenan to wannan ita ce zaren zigza na cin baki idan kuka biyo mu kuma mun zo bangaren zarurrukan ɗinki idan mutum yana son leda ko yana son ya buɗe shago to muna da buhunsa gaya wannan buhun akwai wanda ke fitowa baki akwai wanda ke fitowa fari akwai wanda ke fitowa kowace kala biyar biyar akwai wanda ke ke fitowa mai kala kala nan ciki guda hamsin ne idan karfinka bai kai ba to za ka zo ka duba ka zaɓi kalaluwan da kake so shi ma a cikinsa kamar yadda kuke gani akwai baki akwai fari akwai mai kala kala sai yadda kake so sannan kuma akwai wani wanda muke ce ma mita 500 shi wannan zaren mita 500 ne shi a ci akwai kuma mai mita 1000 kamar yadda masu kallo za ku gani in na kama kuna za ku ga an sa 1000 wannan kuma za ku ga an sa 500 to zare ne mai abki wanda teloli suka sani saboda haka muna ƙara nuna ma waɗanda ba su san shi ba domin su san shi akwai kuma zaren roba shi zaren roba ana yin shi domin idan ɗinki wanda za a yi a tattare ko hannu ko kuma a tattara ɗinki dai to ana sa shi ga ɗan tariya sai ɗinkin sai ya zama yana da squeezing haka sannan kuma muna da leda wadda ake sanya stones leda stones wadda ake kullawa idan mutum ya siya to ba kuma sai ya je ya sha wahalan ya za a iya kulla shi ba to ga ledan nan sai ya zo sai ya siya kada mu nisa kamar idan mai ɗauka ya ɗauko min a nan ciki nan kayayyakin gyaran keken ɗinki ne ga sunan kala daban-daban inda za a ɗauki komai nan guda ɗaya ɗaya komai a ɗauke shi guda ɗaya ɗaya to sai an haɗa keken ɗinki insha Allah duk abin da kuka gani nan kowanne nan kwara ɗaya akwai shi cikin keken ɗinki tun daga nan har zuwa can idan ka sa abu kowanne ka ɗauki guda ɗaya ɗaya to insha Allah ka haɗa keken ɗinki to dukkanin spare part ne kuma muna bada su ne akan sari insha Allah sannan kuma idan muka matso nan akwai alluran keken dinki alluran keken dinki kamar yadda kuke gani ga su nan kala-kala akwai waɗannan wanda muke ce ma violin akwai jamsi akwai kuma mai baƙin kai wadda ke cikin gwangwani to duk wanda ke bukata zai ji an ce wani zai yi tunanin wai allura keken ma ba kala ɗaya ba ce to sai wadda kake so akwai su kala daban-daban insha Allah akwai abin da muke ce ma kowa dai kila ya san tef na awo to akwai tef na awo manya da ƙanana sannan kuma dama mun ce muku shagon nan ya kunshi abu kala-kala akwai hamila akwai hamila ta sawa ta sagale labule muna da ita gaca kaloli daban-daban kuma cikin farashi mai sauki saboda ah, ɗaura kuɗi ko kuma take away lokutan biki to muna sai da roba band wanda ake ce mata kyauro ko rubali sannan kuma muna da shi almakashi ƙarami nan da kuke gani da almakusa ne tun da karami har babba idan ka ɗauko komin can sama muna da kwalayen face mask muna da kwalayen face mask kuma cikin sauƙi sannan kuma muna da zaren da ake ce ma na ɗinkin hula ko kuma kwaɗo da linzami muna da mai bindiga muna da mai raƙumi muna da mai anga kuma muna da dmc akwai robar wando wadda take ta katice sannan kuma akwai robar wando wadda take ita kuma ta kwarkwaro ce gata sannan kuma akwai robar wando wadda take mai faɗi ci wannan wadda ake ce mai yar kwatano sannan kuma akwai robar wando mai faɗi wannan wadda muke ce ma 1 inch gata sannan kuma muna da maballi pressing button maballi wanda wasu ke ce mashi jamila da jamilu wasu ce mashi mata da miji wasu su ce mashi ango da amarya to ga shi dai muna da shi insha Allah in ka duba rigar kowa din namiji za a ga yana sanye da wannan maballi pressing button wani abokin aiki na ya ce in dai ba waita ba ce sannan muna da links gashi kama wannan to muna da links ga su kanana da manya amma fa dozin dozin a wannan shagon muna da kuma bangaren da muke sai da su manya ko da kwara-kwara kake so amma su waɗannan muna sayar da su ne a dozin dozin akwai wani gwam da mata ke sa ma storm wanda ake ce ma b600 b6000 gashi suna amfani da shi domin su sa wannan ah, stones din ga kaya idan suka sa daga can to da sun kawo nan greenhouse don ne musu za wannan kuma paper stone ne paper stone ana amfani da shi domin kwalliya kaya kowane nau'in kaya ko gele ne ko riga ce ko skirt ne in allah ya sa da idan aka zo na rigan manya da riga ƙanana gyalen manya da kyalen kanana za a samu muna da kyaf shi wannan kyaf domin sawa ga rigunan mata gashi nan kala-kala duk wanda ya zo insha Allah zai gani akwai kuma kyaf na amare da uwa gida wannan kyaf ne wanda kawai za a zo kawai a ɗora shi ga babban riga ga rigar mace ga musamman uwar gida ko amarya domin ƙawata wa mai gida ya bar abin ganna yauwa eh <laughs> da fatan ne kun gani eh ba sai na buɗa ba yauwa ah, muna da maballan maballai shed button domin kwalliya ga su wanda muke cewa fashion dubai buttons sannan tunda na ce muku shagon nan fa ya kunshi abubuwa ne kala-kala ina ga za ku gane ko a nan sarƙa ce don kwalliyar mata to a wannan shago muna da sarƙoƙi kala-kala daban-daban daban akwai wani ɗinki da ake ce ma a ɗan maroko to igiya 'yan maroko a wannan shago za ku same ta walau ɗaya kake so ita ko sari to za a samu igiya domin yin wannan jallabiya 'yan maroko za a same su insha Allah. muna da abin da ake ce ma bakin lace ko kuma flower les manyansu da ƙananansu akwai igiya wadda ake decoration akwai stones wancan wanda na nuna muku ƙarami ne akwai kuma shuwariski da kiristal manya kowane nau'i idan ka zo za a samu robar kitso ta mata robar kitso idan ka zo a wannan shagon ga ta can sama za ka samu a ina mutanenmu na jamhuriyar niger suke amfani da irin waɗannan lesussuka cotton wanda wasu ke su kuma suna kiransu kuma lada to insha allahu kuma 'yan najeriya ina son ku yi koyi saboda wannan les ɗin cotton ne kun gan shi kuma yana da sauƙi ku jaraba ku sa shi a ɗinki ku gani mafi akasari mutanenmu na jamhuriyar niger sun fi amfani da shi wajen ɗinkuna to kuma in suka yi ɗinkin nan za ga abin caran acai abin gwanin ban sha'awa da burgewa to ya kamata kuma mutanen jamhuriyar najeriya kada a bar ku a baya nan inda ake hasuwa daga nan ciki kwatun bayes ne sannan kuma muna da bayis mai kyalkyali domin decoration a nan akwai zuba-zubai daga nan ciki zip ne wannan na riga muna da kuma zif na wanda ake ce ma obama akwai french zif duk zan ɗauko masu fusu yanzu in nuna muku akwai invisible zif muna da gali duk a nan duk zan tafo muku da su domin nuna muku su masu kallo da saurari. kamar yadda na ce muku wannan shine zip mai budewa muna da dogon shi 24 sannan kuma wannan invisible ne invisible zip na na, na, na skirt muna da na riga shi wannan kuma french zip ne shi ma na skirt wannan shine gali shi ma gali ana amfani da shi domin a ah, dinka kayayyaki na maza ko na mata shi kowa malam ne kowa na iya sa amfani da shi ya ɗinki maza ko mata sannan kuma muna da zub ɗin da ake ce ma ban nuna muku obama ba saboda zan dawo da shi domin in nuna muku muna da zigza muna da kuma shi wannan zib dogo a wata ko 24 shi ma ban nuna muku shi ba wannan shine obama wanda baya budewa wannan invisible ne dogo wanda ake sawa riga wannan kuma shine 24 wanda shi ma ake cewa wasu na cewa na shoki kamar yadda muke jin mata suna ambatarsa na doguwar riga ne to kamar da dai kuke sauraro wannan shiri yana zo muku ne daga nan katafaren kamfanin nan na girin house wanda ke cikin birnin dukko a titin ibb way yana kallon tsohuwar ma'aikatar yada labarai ta jihar katsina gab da masallacin sarki na mai martaba sarki a kuma shirin yana zo muku ne kai tsaye a gidan rediyo na kafar sadarwa na gefe rediyo ko kuma ku yi sacin din gefe s gefe abubakar domin kallon wannan shirye-shirye waɗannan kwaba buttons ne akwai mai aluminium akwai wanda ba aluminium ba dukkaninsu idan kuka zo wannan wuri in allah ya sa da za a samu sannan kuma muna da kwarashi wanda ake yi domin saƙa sannan muna da burushi brush na wankin mota muna da shi laita muna da ita sannan kuma muna da lallan kunshi ne wanda nake ce hujjan lalle sajan muna da shi muna da ashana iko sai Allah wani ya ce me ya haɗa green house da ashana to akwai ashana domin badawa sari gata akwai kuma wannan dukkaninsu shi kan sajan din muna da ƙarami muna da kuma ah, rani kuma dai cikin farashi mai sauki muna da kilif domin matsa shanya muna da bakin lalle bakin lalle mata gashi kwalin muke sayarwa domin sari muna da sheba sheba ga ta nan kala-kala muna da two stick abun kwalkwalar haƙori a wannan wuri in allah ya sa da idan ka zo za ka samu muna da salatef ƙarami na liƙe kuɗi har kusan nau'i biyu shi ma akwai karaminsa akwai kuma babbansa sannan muna da bakin salatef shi ma domin masu sana'ar kunshi mai kyau ne ingantacce a na kamfanin globe wannan abu na gyaran akaifa ne shi nan shi ma muna sai da dozin ɗinsa dozin ɗinsa cikin farashi ne mai sauƙi wannan mun sa shi ne a samfur to sai a garzayo domin a ji farashin kuma a siya nan inda kuke gani nau'o'in makilin ne kala-kala kuma muna sai da su ne a dozin wannan a hoda ce ta mata akwai milani akwai slake akwai iman muna da manya muna da ƙanana muna da wannan baby foda yar karama manyanta akwai su zainab dukkan waɗannan nau'ikan in allah ya sa da idan aka zo za a samu a can sama hill ne wanda wasu ke ce ma softin muna da manyansa muna da medium muna da kanana muna da golden golden ko da za a yi baji saboda taro muna da shi muna da reza manya da kanana tiger da kuma quick tiger muna da su a wannan wuri sannan kuma muna da batiri manyansa da kananansa da na remote duk kowane idan ka zo insha Allah a wannan wuri za ka samu muna da minsilator muna da chinese bomb muna da rob muna da abinda ake ce ma abonike minsilator muna da na roba muna sai da candle domin haska ɗaki manyansa da ƙananansa uwa uba muna da nau'ikan man keke gashi nan na galan ne da wannan ne na cikin turumba shi na cikin yan karamar turumba ne in allah ya sa da idan aka zo a wannan wuri za a samu cikin farashi mai sauki. ga nan kamar yadda nake gaya muku mai mai gurguwa mai fina fresh ga nan eh, duka idan ka zo antidondrop insha Allah muna da sabulai ga nan kala-kala ga nan turaruka mai kallo ka duba ka gani na larabawa ga sunan wanda ba na larabawa ba duk idan aka zo a wannan wuri za a samu waɗannan da kuke gani tsintsiyar ƙanshi ce tsintsiyar ƙanshi ga ta nan kala-kala ga sunan na ledoji duk muna da su su white steve su baba flora su black and white su duka dai kowace nau'i idan ka zo su batul in allah ya sa da idan ka zo a wannan wuri namu na cikin greenhouse a inda ake ba da tsarin kayan ɗinki to insha allahu za ka samu masu sauraro idan yanzu kuka kamo mu kuna tare da mu ne kai tsaye daga nan cikin greenhouse cikin birnin katsina a kuma gidan rediyo na kafar sadarwa na gefe rediyo ko kuma koyi sacin din s gefe abubakar za ku ga mu kai tsaye kuma muna gabatar da wannan shiri ne a kai tsaye daga nan cikin girin house a birnin dukko shagonmu ko mu ce kamfaninmu yana nan gab da masallacin mai martaba sarki yana kallon tsohuwar ma'aikatar information a nan cikin birnin dukko waɗannan duk ne da kuke gani na laraba da waɗanda ba na laraba ba waɗannan kuma kuke ni mp3 ce mp3 ce ga sunan kala-kala sai wadda ka zo ka gani ka zaɓa mai aminci kuma cikin farashi mai sauƙi tun daga ta 1900 har abin da ya sama a can sama bula ce bula wadda idan an yi wankin kaya farare ake sawa muna da ita a brush na wankin taya tayan mota tayan babur tayan baro in ka zo ga can a sama za ka samu brush na goge kai muna da shi domin matasa ga shi duka idan aka zo aka duba brush mai madubi idan mutum ya shigo a wannan wuri in allah ya sa da za ya samu muna da maka domin rubutu domin signing musamman masu sign out to in Allah sa da idan aka zo nan wurinmu za a samu muna da office pin kamar yadda dai na faɗa muku sannan kuma muna da charcoal saboda ko waɗanda za su yi wani abu wanda za a ana son a yi amfani da garwashi to akwai charcoal wanda kawai ana iya zuwa kawai da an ɗan ƙeta mashi a shana zai ci gaba da yi a can sama da kuke gani fankoki ne dukkaninsu kowane ɓangare fankoki ne a rechargeable idan kuka duba za ku samu nan kuma rediyoyi ne band receivers manya da ƙanana kowace nau'i idan ka zo kamfanin ne kamfanin da ba ciba ba in ka zo a wannan wuri insha Allah za ka samu akwai wata tsintsiyar ƙanshi da ake ce mata fragrance mosquito stick forest hunter wannan ina son ku jaraba ta don ni na jaraba ta ku zo ku siya ku je ku jaraba akwai fitilu ga sunan kala-kala da cajabur da wadda ake samun batir muna da salatab da wanda ake rubutu a samansa masking tape da kuma dukkanin wani nau'i na salatab domin amfanin masu aikin silin ɗin wani kwalaye ne shi nan muna da shi muna da fitilu domin masu gadi musamman don ba da tsaro ga unguwa kuna iya zuwa nan ku sai ma jami'an tsaronku ko don tallafa ma jami'an tsaro a domin ba da tsaro a cikin anguwanninmu muna da fulawoyi domin sawa ga ɗinki kamar yadda kuke gani ga su sai kalan da kuka gani kuka zaba ga sunan manya da ƙananan su sannan muna da alluran hannu alluran hannu ga ta ita ma ɗauri-ɗauri muke sayarwa sai wadda mutum yake son ya yi amfani da ita ya Allah wani yana son ya amfani da wannan wani yana son ya amfani da wannan wani yana son ya amfani da wannan to idan ka zo kowace nau'i kake so insha Allahu za ka samu nan wasu nau'ika ne ma na dama can na ce muku muna da sarƙoƙi to ga su in Allah ya sa da idan an zo a wannan wuri za a samu to masu saurare bacin waɗannan akwai abubuwan da muke da su kamar su suke kwala su zaren lilo wanda idan na tsallaka zan nuna muku su nan ba da jima ba insha Allah idan ko daga nan shi mai ɗauka mana a wannan hoto bakar salisu gefe yana iya haska muku stay kwala can nau'i kowace kala can sai wadda mutum ke so stay kwala ce a wace iri mutum ke so ta aiki ce shin ta ɗinki ce shin soft gum ce ta sawa a cikin ɗinkin mata in allah ya so yadda za a samu akwai kuma zaren wibin wanda ke baki ne saboda masu zigza akwai kuma fari saboda masu zigza akwai takwala domin masu yin aikin phoenix sannan kuma a can gaba ga wasu kwalaye nan dama na ce muku su ne zan muku bayanin su su ne nazarin nan gandama gandama waɗanda yanzu masu aikin fonin sun fi son su yi amfani da su saboda aukin shi da riga guda da zare guda kana iya yin aiki kusan guda goma babba ne yana da girma na wani abokin aiki na yana cewa gandame mai tikeke to gashi nan shine wanda can da ya gaya maku da ya ce muku gandame mai ai ba ku gan shi ba to amma ni yanzu zan nuna muku shi wannan shine ɗahirin girin house lokacin da kuka saurare shi a gidan rediyon companion fm ashirin da suka yi da bello usman rawa yau yake ce muku muna da zare gandamimi to wannan shine da gani babu tambaya kasan an shuka abin kirki wurin nan kwarai ko masha Allah sannan kuma muna da medium ɗinsa wanda shi ke bi mashiga shi shi ma idan aka zo a wannan wuri za a samu akwai muna da gamsu a jidda wadda ake cewa ta roba wadda ake sawa a kwala idan mutum ya zo a wannan wuri ga mun ɗaure ta da ya zo kawai yana siye kawai rubuta mashi za a yi yadi biyar ce muka kokulla da ya zo kawai tafiya za a yi saboda lokaci abinda zan nuna muku ɗaya ne wanda ya rage shine zaren lilo wanda daga shine nake sa ran insha Allahu za mu dakatar da wannan shiri namu a wannan rana a kuma daidai wannan lokaci shi zaren lilo zan so shi mai ɗaukar wannan hoto ya matso kusa da mu domin ya ga kalolin da muke da su ya nuna ma masu kallo da kuma masu sauraron mu domin a tabbatar abin da muke da shi kun ga kalolin da muke da sunan zaren lilo ne ana amfani da su a wannan lokaci domin yin huluna na mata kuma da kuma wani nau'i na na ɗinki in allah ya da akwai bakin shi to masu saurare ina ga saboda ƙoracewar lokaci ina ga anan za mu dakata da wannan shiri namu na muleka girin house na dandalin yanar facebook wanda abokar salisu Gife ke shigowa a cikin girin house ya zanta da abokan aikinmu wanda yau kuma shirin ya zo a kanmu a shagon da ake ba da sari ni isa sani house da kuma sauran abokan aiki na na cikin wannan shago kamar su ɗahiru tanimu su nura suleiman su habibu abdulkadir su lawal ah, tanimu su muhammadu ibrahim su man tukur su muhammadu dalha su mustapha dukkaninsu wanda shirin nan ya zo muku da dalilin su ko kuma in ce da gudunmuwarsu suka ba da haɗin kai wanda su ne muke zannar da su tun daga safe har zuwa dare kuma ake ta faɗi tashin cewa a ga an kyautata ma kwastoma a madadinsu da kuma shi shugaban wannan kamfani na greenhouse alaishehu mai zare nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu.